قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون يا كي wannan منسني كان بقين kana baƙin ciki سكي ƙaryatawar da suke to ka sani su ba sa ƙaryata ka a cikin zukatansu saboda sun san gaskiyarka da amanarka kawai dai su mutane ne a zalumai, suna inkarin lamarinka ne a zahiri amma kuma a zukatansu suna masu yaƙini da shi